amma goban ƙarshen nan duk wanda ya yadda ya ga dare lailatul qadari daren lailatul qadari zan yi bayanin shi idan muka samu ko zuwa muka je goma zan yi bayanin shi duk wanda ya je ka da dare lailatul qadari to ibadan da ya na awa ɗaya ko na awa biyu ko na awa uku ko na awa ɗaya ko na minti talatin belle a ce ka lazamci daren na dalilatul qadarin wato tun daga bayan isha'i kafin alfijir in kai wannan ibada a cikin wannan ko karatun qur'ani ko istighfari ko hailala kuma kin daɗaɗa mai gidan kirai wallahi manzon Allah ya ce sai ka kai shekara 80 kafin kai 83 kafin kai ibadan da zai kai na wannan na awa uku ko awa hudu din nan ba gara basa wani ibada ne zaki to waye san ma zai kai shekara goma yanzu a cikin mu to sai kin yi ibadan kafin ki yi ibadan da zai daidai da wannan na wannan ranar da kika yi na dare da lailatul qadari sai kin kai shekara 83 inna Allah ya kai haba da Allah ina zamu shiga wannan ai zamu shiga wani karatu daya ai zamu je in mun je bude wancan sai mu sai mu shiga ayoyin ka aje ayoyin a zuciyarka in mun zo sai mu yawo a Qur'ani gaba daya zaka more karka damu arama ba accu an kam na jonta <laughs> eh kuma kana so in fasara abin da kake so ka faɗa to yawa lailatul qadri khairun min alf shahr Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr mene lailatul qadri khairun min alf shahr Allah ya ce wato watanni dubu ya fi watanni dubu dare lailatul qadri watanni dubu ya fi watanni dubu kai shine aka yi lissafi masu lissafi shine aka ce ya kai shekara 83 Garin lata gadar waye zai zo ya bar ya tabbaci goma karshe kika tabbaci kin yi asara kuma ba lalle bane shekara mai zuwa kana da rai ko kana da lafiya kila yanzu ma inda muke da problem kala kala kafin wani shekara ki ji ki ji wani abu ya cije ki a ki pat sai ki ji an ce kina zuwa asibiti likita ya ce ayya chronic ulcer shikenan kin sulube ya sulube miki ai yanzu da kike da lafiya da kike yi azumi ki biyayya wa ya sani in an ce muku an tallata muku ku kyauta ma mazajen ku kuka ce a'a ba yanzu ba muka bari mu gama dan tsayen mu dan can gaba ma zo mu kyautata ma mazajen mu to can gaba kaɗan wa ya gaya miki kina da lafiyar da zaki samu har ki kyautata ma mijinki wa ya gaya miki lafiyar na ciwon na haka yanda mutum yadda mutuwa yake zuwa babab haka ciwo yana zuwa ba alat ba alama kawai sai dai ka dan ji kawai wani wallahi galibinmu dukkanmu galibinmu muna da ciwon ajali a jikinmu ba mu sani ba